آله وأصحابه ومن يتدى برهيه واستمسك بسنته إلى الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله الوفاء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقعت القادسية وجاء لا قادسية مفاوضة الرسم وتتتونا وتتتونا وتتتونا يعني وتتتونا وتتتونا ثم إن رستم سار بجيشه من الحيرة أنا للي رستم ومن ده يا تفيد الرجلان سعد قولن ده شرا حيرة حتى نزل القادسية على العتيق أي يسو قولن ده شرا قادمي تاريخية يسو قولن ده أولي بسونا يسو كذا عتيق جسر القادسية في عتيق من الجسر من قدر لأشد قادسية عتيق أمام عسكر المسلمين يسو كأقبر وتسلسلي وتسوجو المسلمين Ya yaqulu bainahum wa bainahum an-nahr wani kogi yana sangewa tsakaninsu da sojojin na'am wa ma al-furs salasa wa salasuna filan tare da farisawa akwai giwaye talatin da uku duka mutum da giwa to ya nuna ga ya kasaita a nan balagana giwa talatin da uku ke da shi na yaƙi kama ce suna da jiragen sama talatin da uku a jakokin yaƙi kaza to lokacin duk mutum da gashi da jiwa to gaskiya ya kai inda ya kai to wayannan ya nuna su fafawa su walamma nazara arsala ila sa'ad a lokacin da shi Rostom ya sauka sai ya aika zuwa ga sa'ad bin Abi Waqqas an ba'atha ilaina rajulan yukallimu ka aiko mana da mutum dan mu tattauna da shi dangane da sulhu ko abin da ya kama da wannan fa arsala ilaini rubi'i bin Amir sai ya aika ma Rastum da wani mutum mai suna Rabi'i bin Amir faja'ahu sai Rabi'i bin Amir ya zo wajen Rastum wa jalasa ala sariri min zahabi alhali shi Rastum ya zauna a kan wani gado na zinari na gado kafa na zinari wa na Maruk ya shimfida ainihin katifa katibu walwasa'i da fululuka masu datin bizahab su ma wanda an saƙa su da zinari فأقبل الربيعي على sai rubi'i ya fuskanto akan dokin sa ya zo akan doki wa sai fuhu fi khirqati alhadi ga takobin shi a cikin tsalle takobin da Allah da shi da tsalle wa rumuhu an shi an daure shi da ainihin bi asf na na da shi aka aka shi da shi falamman taha ila al-bisaq a lokacin da rubi'i ibn amir ya kai zuwa ga shimfiɗa na na rostom na wada'ahu bi farsi wada'ahu sai ta haka shimfiɗan da za yana zuwa kawai da doki sai ya hau kan sun ma nazala wa ha sannan sai ya sauka ya daure dokin da fulo guda biyu fulo daga cikin fulan wancan ɗin da ke sai daure dokin da shi shakka mu mana sai wato ya tsaga ya tsaga wa ainihin fulo guda wanda alal habala fihima ya sanya igiya a cikin fulan sun ma aka za a ba ba a ba aka ba iri sannan sai ya ɗauki mayafin da aka lullaba raƙumi da shi ba shi lamarin ba mayafin da aka lullaba sai ya lullaba raƙumin na'am a asharu alayhi bi wada'i salafi sun kai mishi ishara silahi cewa ya cire takobinsa ya cire shi wani mana wato ya cire takobi daga jikin shi ƙara lafiya ta ne bin nan ta ce masa fa qala law ataitukum fa altu zalika yace da na zo wajen ku da na aikata haka bi amrikum eh da na aikata haka da umurnin ku da ce na zo wajen ku ne innama da mo ne. amma ku da kuka gaishe ni ba wani ni ne dan zo wajen ku ba kuka zo kuka ce zo summa aqbala yatawakka ala rumi summa aqbala yatawakka ala rumi sannan sai ya fuskanto yana ainihin dogaro akan ainihin mashinsa wa yuqaribu khatwa yana kusantar da tafiyar wato yana tafiya kaɗan kaɗan kaɗan hatta afta da mamarra alayhi min albas har sai da ya bata duk abin da ya wuce na shimfiɗa shimfiɗa nan sai da ya bata shi gaba ɗaya da jara sun magana ne rostom sannan sai ya zo kusa da rostom wa jalasa alal arz ya zauna a kan rasa alal bisa ya kafa ainihin mashinsa a kan shimfiɗa na waƙala inna la na aƙiru ala zinatukum waƙala sai shi inna la na ƙa'udu ala zinatukum lalle mu ba mu ba ma zama akan kwalliyar ku ba za mu zauna nan ba fa qala lahu rassam sai rassam ya ce wa? ba ta abinku me zo da kuto ala Allah ya abina a gane duk wannan abin da shi rabi'i ya aikata garin shi sarki ya hakuri ko kuma kuma da ya hakuri hmm. yace me zo da ku ala Allahu ja abina Yake Allahu ja abina wa huwa ba'athana li nukhruj da masal min ibadihi yace Allah ne ya aiko mu ibadatul ibad kuma ya kaso mu ne dan mu fitar da wanda ya so daga bautan bayi ila ibadatillah zuwa ga ibada zuwa ga bautan Allah bautar da mutane daga bautan bayi zuwa ga bautan Allah subhanahu wata'ala wannan dikin duniya ila sa'ata sa'a kuma fitar da mutane daga kuncin duniya zuwa ga fadinta na'am wa min jawr al adyan ila adl da mutane daga zalunci na sauran addinai zuwa ga adalci musulunci na'am fa arsala rasulahu bidinihi ila kulli sai Allah ya aiko manzansa da addinin sa zuwa ga halittunsa amman mu abin na mu? abin na aminu duk wanda ya amshi wannan addini za mu amshi addinin gare shi kuma za mu janye mu kyale shi za mu kyale shi da kuma da kasan shi wa man aba qatalnahu wa man aba duk wanda ya yarda hmm. A gane ko wanda ya yarda ya musulunta za mu yake shi hatta nufdiya ila irin janna har mu zarce zuwa ga aljanna mu yi shahada ko mu samu nasara eh, hatta nufdiya ila janna aw zafar ko mu zarce zuwa ga aljanna ko mu samu nasara قال رستم sai rasta ne ce kada sami ina kaulakum hakika mun ji maganar ku bawon Allah fa hal laka an tu'akhiru lakum an tu'akhiru hadha al-amr shin kun samu ku jinkirta wannan al'amarin ku dan daga mana nama mu tsaya mu yi tunani akan shi قال نعم يتغم أبو دماغ ويتنا نعم وإن مما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لن لا أبنى من ذا الله يسنن كبر صلى الله عليه وسلم ألا نمكن الأعداء أكثر من ثلاثة kada mu ba makiya dama fiye da kwana uku yanzu kudin na mun kwana uku kwana uku ku yi tunani a kan al'amarin ku fa nanu mutaraddiduna ankum salatan mu nan za mu yi kaiwa da komowa gare ku za kyale ku kwana uku بأمرك واختر واحدة واحدة من ثلاثة كي تناني تشيء الأمرك كذابن أي رجل تشيء أبوه ولا أبوه bayan ajali ya cika al in ba ka zaɓi musulunci wani da uka wa arzar in ka zaɓi musulunci ka musulunta za mu kyale ka da ka. ba mun zo don mu kwace maka ainihin ƙasa ba ne awul jaza ko kuma ka biya jizya fa naqbal za mu amshi jizya wa nakufu an mu kame daga gare ka wani ta jabta ilaina na saunaka idan ka amsa gare mu za mu taimake ka a wani munabarar da ikili yau mai rabe ko kuma ka yi watsi da su wayannan cikin rana na hudu ka yi watsi da shi illa an nabda ne ina illa an tabda bina wato sai dai ka fara da mu a ma'ana kafirin da Galika na asali ni na ɗauki nauyin wannan ga mutane na ni ne wakilinsu kan wani al'amari sun kayi watsi da wancan baka amsa baka amshi musulunci ba jibiya ba to za mu yi fito na fito a shekara na hudu a ƙalar rassau a gani sai rassau ya mu hanta shi kai ne shugabansu alala sai ni masu shugabansu ba ne na walakin musulmi kallasar waye sai dai su musulmi kamar jiki guda ɗaya ne ba da hun ba. ba sashensu daga sashen ciki. yujizu adnahum ala a'lahum adnahum ala ala na kasa kasan yana yin sulhu akan na saman na kasa yana wakiltar na saman abin da ya zartu su man sarrafa sannan sun shirya da iya fiya ya tafi abin shi kala rastan da ashabi sai rastan ya ce banta da mutanensa qala ra'aitun kalaman ce a ra'aitun kalaman qad misla kalam hadha shin kun taba ganin magana ko kaɗan misali magana wannan mutum za fara sarakuna suna da basira shi sarki ya san wannan magana ba magana bane da banza kun taba ganin magana irin magana wannan amma mu ba ku ja mun zansu bala ba a rawu istikfaf bishari suka nuna mai tsoko tsoko sai cikin da Allah sai da hankali sosai suka dan nuna mai tsoko tsoko da sha'anin da ba ku gani yayi da ki ba kana rasu sai rasu ya ce wai da ku kai karshen ku wannan ba ba wannan ka kure shi inna ma anzuru ila ra'ayi wal kalam ni fa ina duba ra'ayi ne da magana da kuma ainihin dabi'a wannan dattin da yayi duk ba wani abu bane ba kwakwalwar da nashi yana yana yana kawo wuta yana faɗin manzuru ba san fayi wal arab tastashifu libas su ko kusa da larabawa suna daga tufafi su su tufafi wala abu ne ba suna da sauƙi rayuwa wajen tufafi hmm. ba sa iya sanya tufafin mai tsada din na su larabawa sannan kuma suna ainihin tsara ainihin darajarsu suna tsare daraja wannan mutum ba mawakaci ba ne wannan mutum ba mai raunin hankali ba ne da gaske ake maganar nan shi ta aika da amma sauran suna nuna mai abu yawan da yake mai sauki ko tsara da tsari shi da Allah Allah ne su je su kare ba sukan sa sarakuna ne masu basira ka duba shi ma wannan jiragen azimin ruhu an shi ma ya gano cewa maganar Muhammad ba abu wasa ba amma sauran mabiyan su ta haka bai kai ba a kwaye da shi shi ya zo da karfin ko mai zai faru ma shahada zai yi shahada zai yi mai da sako ba sai bai isa masa da shi kuma mutum ya san wannan magana da gaske ne amma san mulki shi zai sa a ci gaba da ainihin kwamawa نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حكمة من التاريخ نعم المأخذ الأول ولا أقاربه wato ma'asir sun ce suna da matsaloli tare da Usman wanda matsalolin da ya sanya kai tawaye ga Usman su yan tawaye ne da matsaloli na matsala na farko shi ne Usman ya shugabantar da danginta. Na'am, man aqaribu Usmana allazina wallahu radiyallahu anhu. Wai su wane ne dangin Usman wanda Usman ya shugabantar da su ne Allah ya kara musu yadda. Na'am. Aqaribu Usman allazina wallahu radiyallahu anhu. Dangin Usman wanda ya wala ya su Allah ya kara musu yadda su ne awwaluhum Muawiya. Na farko da shiga da cikin su ne Muawiya. Na'am, wa thani Abdullah bin Sa'ad bin Abi Na biyu akwai Abdullah bin Sa'ad bin Abi نعم الثالث الوليد بن عقبة أقول وليد بن عقبة الرابع سعيد بن الأعص نقول سعيد بن الأعص الخامس عبد الله بن عامر نبير عبد الله بن عامر وين رسولنا هؤلاء خمسة والله عثمان وين سوني متعني بير وأن عثمان هنا أرسو وهم من أقاربه سوق سنة يتشكل جيدا وهذا في دعمهم مطعن عليه وأن أتشكل الناس رياوة أتشكل الناس تداني wannan suka ne ga Usman dan Affan radiyallahu anhu wannan zur ila baqi wallahi Usman radiyallahu anhu ba zuwa da sauran gwamnoni Usman Allah ya kara musu yadda Allah ya kara musu yadda na'am Abu Musa al-Ash'ari to yanzu wannan Abu Musa al-Ash'ari ya babban sahabban annabi eh a a Kuma ya nada Abu Musa al-Ash'ari akwai kaka bin Amr Jabir al-Muzani ga Jabir al-Muzani نعم حبيب بن مسلمة ده حبيب بن مسلمة عبد الرحمن بن خالد بن وليد عبد الرحمن بن خالد بن وليد أقوي أبو الأعور حكيم بن سلامة أقوي أشعر بن كريم تبني متعنين نعم جرير بن عبد الله البجلي أقوي جرير بن عبد الله البجلي وين الصحابة النبي نعم أتيبة بن النحاس أقوي أتيبة بن النحاس أقوي مالك بن حبيبي أقوي النزير الأجلي نعم أقوي النزير الأجلي أقوي الثائب بن عقرة أقوي سعيد بن قيس نعم أخوين سلمان بن ربيعة نعم خنيس من خبيش خبيش هؤلاء هم ولاة عثمان رضي الله عنه فدنجل ذا جواء اللي بعد دنجل وصوات كبيرة دنجل دنجل كما براد يرمي دنجل فوق سنة ونجل وبنظرة السريع وإنن كانوا يقوموا شاوكو وإنن سولي ولاة عثمان سولي قبل عثمان wa bi nazaratin zari'a idan mutum ya duba irin dubawa da gaggawa din nan najidu anna adadul wullat min aqaribi Usman aqallu wa adadun gwamnoni daga cikin dangin Usman aqallu bi kaseerin min gari sun fi karanci da yawa fiye da wannan su wa bi khasatin idza alimna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana umayya musamman ma muka san cewa manzon Allah ya kasance yana shugabantar da bani umayya aksara min gari fiye su a cikin gwamnonin manzon Allah bani umayya sun fi kowa saboda banu umayya Allah ya ba su iya mulki da iya mu'amala da mutane hmm. in ka ba banu umayya gwamnati za ka ji wannan garin shiru ba complain an gano wannan ko hmm. mutanen suna jin daɗin Allah ya ba su iya mulki an gano wannan so da ka sai manzo Allah ya zamanto yana yawan nada su da kuma waɗannan gwamnati da gwamnati wasu daga ciki zamanin Umar an ba su gwamna kamar Muawiya Umar ya ji daɗin mulkin Muawiya ya umar ya tabbatar da shi har duniya an gani to usman sai ya duba wasu daga cikin wanda umar ya nada wanda abubakar ya nada sai ƙara nada su an gani wannan na'am على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية الله يمزل هما لا نعرف قبيلة Ba mu san wata قبيلة daga cikin ƙabilun Qurayshawa ba ya umma da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akthar min Bani Umayya wanda shi akwai gwamnoni na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da bani umayya na da yake sun zo na ko babu ainihin wasu kabila wanda suke da gwamnoni masu yawa wato a zamanin annabi wanda ya nada su bani umayya ya nan kanu kafiri da farko dai bani umayya kabila ce mai yawa wa fihim sharafu kuma suna da daraja da kuma shugabanci wa sharafin wasudan wa fihim sharafin wasudan suna da daraja da kuma shugabanci su mutanen na'am wa wallatul ladina wallahu nabi sallallahu alaihi wasallam wato gwamnoni wanda manzo Allah ya nada su wasta'amalahum kuma kuma ya ba su mukami ya ba su manya manyan mukamai daga Bani Umayya ko Attab bin Usayd da Abu Sufyan bin Harb na'am Khalid bin Sa'id Usman bin Sa'id Aban bin Sa'id eh, Aban bin Sa'id wayannan su biyar ne ka ajiye da zai da su biyar ne kamar adadin da Usman ya wuce shugabantar to shi manzo Allah ba a ce yayi laifi ba eh abin da yasa ba a ce yayi laifi ba saboda ba kabilar shi bane wani saboda su ba umayya din ba kabilar shi bane amma shi Usman kabilar shi saboda haka tunda ya maka mulki ya kira bani umayya kamar irin sun in ya sanya bari umayya to ya shugabantar da dangin sa a gani manzo Allah da ya hau ya yi da bari umayya ya ba su bukani abubakar ya yi da su umar ya yi da su to shi da ya hau dangin su abin da ya kamata ya cire su an gano nan wajen zila na sun mai kwalu ba da zalita sannan ana cewa bayan haka inna ha'ula'il wulat lam yatawallaw kulluhum fi waqtin wahid to abin da aka sani kuma ga wani aka mamaki waɗannan mutane biyar da aka faɗa din gwamnonin nan na Bani Umayya ba su yi mulki lokaci ɗaya ba ba wai lokaci ɗaya ba su wannan mukamin su biyar ba bal kana Uthman radiyallahu anhu kad walla Walid bin Uqba a Uthman radiyallahu anhu ya shugabantar da Walid bin Uqba thumma azalahu sanan sai kire shi lokacin walla kana Sa'id bin Sa'ad sai shugabantar a matsayinsa Sa'id bin As ولم يكونوا خمسة في وقت واحد كما بس كفن شيء سو بير ألوم الشيء نعم وأيضا لم يتوفى عثمان إلا وأيضا لم يتوفى عثمان إلا وقد أزال أيضا سعيد بن الأس كما عثمان بير سبا سيد يشير سعيد بن الأس كما أنا لما توفي عثمان ألوم سيد عثمان يا رسول الله يكون من بين وين الولاء ثلاثة ثلاثة باب wani daga cikin bani umayya sai mutane uku lokacin da ya rasu ummu muawiya su ne shine muawiya wa abdullahi bin sa'd abdullahi bin sa'd ibn abi sarf wa abdullahi bin abd bin quraysh fakat su kada da kawai ya bari na mu'una amrun yajibu tanabbuh alai kuma a wajen akwai al'amari wanda ya kamata a faɗaka zuwa gare shi na wa na usmana azal walid bin uqba shi lalle usman ya cire walid bin uqba wa sa'id bin al as da bin al min al ya cire su daga kufa al kufa allati azala minha umar bin wato garin kufa wanda umar ya cire sa'ad wanda umar ya cire sa'ad bin abi na'am wa azala bin mas'ud kasan kufa gari ne darul fitna yana da wuya a baka mukami a wannan wajen kyale ka ga binciken aibi ga kuma rashin yarda da duwanda aka samu su ga rashin godiya ku duba sa'ad bin abi waqas dan aljanna tun a duniya sai ba da shi ba sai ainihin baya adalci wajen hukunci sannan kuma in za a yi yaki baya tafiya tare da sariya yan ƙananan yakoki baya bin wanda shi kanshi manzon Allah baya bi amma da shi ai sa'ad bin abi waqas baya mana hukunci da adalci sannan da nan kuma gashi nan baya tafiya tare da saniya sannan suka mai sharri akan cewa ya ci ya ci filin wata mata ni zan ci filin wata mata bayan na san abin da manzon Allah ya faɗa ya mata Allah ya sa matan nan matan nan ta zo ta tsufa ta shiga cikin bala'i har da wani mutum ma wanda shi ma ya zo ya mai mai tsada yana shekun kabirun maftun a sabon nida a wata sa'ad tsoho tuko tuko fitilan da ga shi ta ato alfahari ya sami yi da yawo ya ranka ma kaci ya ga budurwa zai zai zo da zan zumbure ka yi tsalle a gane wannan ku? Naga wannan kufa din Tun wanda aka sa sai sun yi complain a kan shi to shi ma Usman ya sanya Umar Umar ya sanya wasu mutane Umar ne shirin Sa'ad bin Abi kan hmm. sannan wa Adal ibn Mas'ud kuma ya cire Ibn Mas'ud daga Kufa kuma har ila da Umar hmm. wa Adal Uthman minha Aba Musa Aba Musa wal Walid shi ma Usman sai cire Abu Musa al-Ash'ari sahabin annabi Usman ya tura shi suka fara complain suka fara mai ƙarfafi Usman ya cire shi walwalid ya cire da bin bin hukuma na magaira da wani su hmm. an gano wannan kuwa allati da ali ala ahliha kufa wanda shi kanshi ali da suke suna kan shi sai da ali ya musu mummunan addu'a ya tsine musu al-kufa allati gadara ahliha bil hasan bin ali wanda mutanen da suka yaudare hasan bin ali jika manzo Allah suka yaudare shi har ya zama to sun bai shigo shigo ba zargi. suka kashe shi الكوفة التي نكر أهلها الأهدى كوفة دي وانت متى أنت تكور ولا الأول ينتع آه، مسلم بها الجيل تجي مسلم بها الجيل يزو كرن أي ذاتي بس مبايعة ذاتي شضاء يزو كما يجي وشي مبايعة كذوك يتخبشي هل ينزمان كيو ابن زياد يزير أباري شيء يكشش نعم آه، وأخيرا وليس أ... آه، وليس أخيرا wato maganar ƙarshe wanda bai ba shi ne ƙarshe gaba ɗaya ba al-kufa allati qatala ahluha al-hasan al-kufa wanda mutanenta suka aini kashe al-husayn bin ali shi dai wannan kufa sun kashe husayn bin ali al-kufa allati lam tamda biwali abadan kufa wanda ba taɓa yarda da wani mai mulki ba har abada suna na har yanzu ana ta bala'i yanzu ƙasar iraki har yanzu wanda ya mulki sun ce ba su shi dole ya sauka yanzu an sa wani gwamna yanzu an sa wani shugaban kasa yanzu a kufa yanzu muna magana wannan zamanin da ake wancan shugaban sun tayar mai da hankali sun yi bala'i ya yi rizani da zuri to yanzu wanda ya hau suke dole ba sa son shi ya sauka yanzu zanga-zanga ake kai ta ko ina yanzu an gano wannan su a nan wajen ko suna da gaskiya zamu shi kuma su da shi sun ba sa son wato shigo-shigo kuma gudunmawa na iran a cikin naɗa gwamnati ba sa son gudunmuwan amerika a ba su dama su zaɓi shugaba da kansu da za ka ake cike musu an gani sun ce shugaban da aka sa yanzu akwai hannun iran a ciki tunda akwai hannun iran ba sa son iran ta shiga cikin harkar su su ba sa son su ga amerika suna so a ƙara mutanen ƙasar su zaɓi wanda suke so to zanga-zanga nan ya fi wata biyar da ana tafi bugawa yanzu an kashe mutane dubu ɗari takwas sai na ba a gari to wato shi wannan garin kufa gari ne na fitina a gari yana da wuya a naɗa kasa yarda da kai ba ƙaramin aiki bane ya ce an naɗa kasa kuma sun yarda da kai in ma sun naɗa an naɗa kasa nan gaba ko za su yi zanga-zangar cire ka wannan naɗawan da Usman aka ce yi wa Akaribi zai yi ɗaukan kaiwa ana cikin fitina kuma rashin biyayya da zai samun wani su suka ɗauka sai sabon mutanen da zai iya duk ba haka bai su boko kawai usman ya kada su ne kawai ya ga sun cancanta ya ba su mukami a gani ya ga sun cancanta ya ba su mukami da ya ba su wannan mukami sai mutane suka ce ai ya saba ma ainihin tsira na abubakar da umar zamanin abubakar bai naɗa kowa daga cikin danginsa ba amma shi kuma ya naɗa mutane daga cikin danginsa a gani idan mutum yana kan mukami sai gani daga cikin danginsa akwai wani mutum wanda ya cancanci shugabanci yana da imani yana da mutunci yana da amana sai ya bashi wannan mukami saboda wannan dalilin mene ne matsala babu wani matsala misali a gani dangin ka su ma kamar sauran mutane ne a ƙa'ida yadda kai yadda ka ba sauran mutane mukami su ma dangin ka ƴan ƙasa ne su ma sun cancanci a basu mukami idan suna da ainihin ɗabi'a na shugabanci da sharaɗin ba wai kayi ba ba shere bane ka ba dangin ka kori sauran mutane ku duba ba ba mace mutane biyar ko mutane biyar ba wai a lokaci ɗaya ba wani lokaci mutane uku suna nan wani lokaci mutane biyu suna nan haka haka aka yi mulki amma suka yi masa ƙazabi wanda wani mai bincike zai ɗauka cewa ai usman kawai ya mamaye ya sanya kawai bani umayya sun mamaye mulki ne haka za a yi tsammani a nan ai mutumin kawai ya sanya mutane shi kawai sun mamaye gwamnati ai kaza kaza kaza a gaskiya hankali da kyau ka ba haka mutane akwai ƙarancin bincike da sai a ma propaganda a bata ka ba tare da kan bincika mutum yana kwanci da cikin hankali kai kyauta ba da kun san da aka yi abin su to bari in zai gaduwa wasu waye da suwaye aka nada yaya abin ya kasance me ya faru ne za su yi wannan masu suna nan suna kwance suna ta yanke hukunci kuma sun fi kowa yaɗa labarai ne wayannan mutane Allah shi yayi idan azul usman radiyallahu anhu ulai man kafaru mata hana fiye lalle kam wato tubewa usman ga wa'annan tubewa usman ga wa'annan ba a lura da shi suka gare su dan usman ya sanya gwamna sai cire shi ya sa wani ba suka bane gare su in ka ce suka ne sai mu ce umar ya sanya sa'ad bin abi waqas dan aljanna tun a duniya Ko umar ya cire shi umar ya sanya ya sanya abdullahi bin mas'ud kan san dai babban sahabi ne kuma umar ya cire shi saboda complain na mutanen to su shi ma usman ya sanya waye ya sanya abu musa ashari ya sanya sa'ar bin abi ya sanya wannan kai walid bin hukuma, kuma ya cire shi wannan cirewan ba suka bane ga wa'annan mutane yauwa bal mat'anan fil madina a suka ne ga garin allati ya nuna garin ba gari bane da kyau wato mutumin kirki in ya zo gare su ba sa san shi suna son mutum banza ne dan uwansu wanda zai ba su dama su shakata ya ba su dama su yi fasikanci da ke so allati wullu alaiha wato garin da aka shugabantar da su a kanta na'am ثم هل أثبت أولئك ال... هؤلاء الولاة كفاءتهم أم لا؟ شو وإن قمنون دا كفاءة؟ شو سنتبت دا؟ شو شنتوان سكمل في قوة سنتبت؟ نعم فتأتي شهادات أهل العلم تستطيع شهادات shaida na malamai ma'abota ilimi zai zo game da wayannan gwamnoni allari da wallahu Usman da Usman ya nada ba shin wayannan mutane sun nuna ikon su ga mulki shi sun yi mulki da ce ko ba su yi ba Za ka ji bayanin malamai a kan shi na'am a ina ne ba kaɗan ba rashin zan tarihi akwai matsala eh na'am sai sabar da tarihin ƙarya su yin shi'a su sun san mutane da yawa ba sa son karatu mutane ba su son bincike yawa amma an mutu ya karanci tarihi da ke zai da 'yan shi'a ba su ba da bakin magana a tarihin can ma na ba yi sauri? na wulwa da shi نصب في المضارع بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نصب الفعل المضارع يبدا اكي نصب على المضارع الامثله مثالي اريد ان احسن اتباعها اريد اريد ان احسن اتباعها انا so in kyautata iyo uridu fi'l mudari marfu'un bi damma az-zahira ala asil ina so wane ne so ana wa fa'iluhu dhamirun mustatir me nike so an an an usila istibara ana da ku an harfu nasbi wal mazdari wal istibara usila fi'l mudari mansub bi an wa alamat nasbihi al fata al zahira al akhir ina so wane ne dinkin da waye zai kyauta ana ko mm. wa fa'iluhu damirun mustaqbiluhu ana in kyauta tabi al-sibaha maf'ulun bihi mansubun bil fata al zahira al akhir والمصدر مؤول من أن المضمر من أن وفي في محل به في محل نصب مفعول به نعم أرجو أن يعتدل الجو إن فاتا ينهي به سأرجو في المضارع مفهوم بضمة المقدرة على الله منع من ظهورها الفتن إن فاتا وأنت وفائله ضمير مستقبله أنا لأنت أن يعتدل أبدا أنت فاتا يا ضمي مفعول به an harfin nazi wal manzari wal istighfar ya ta la sai da mudari mansubun bil an me zai daidaita al shi shine fa'ilun marfu bi damma al zahira da akhir wal mazdar al muawwal min an wal fi'l fi mahalli nazmi maf'ul bihi yasuruni an tazurana yana fara samun rai ka ziyarce mu me ke fara samun rai eh, ziyara ka yana fara samun rai ya zambe ya zan fahimta wa ake faranta wa rai ni ni ne ne babu da bi ya so ru ila mazari bar kun bi jamma azwani ra al akhri wa nunu nunu lugaya wal ya'u dabir mutasil mabri ala sukun fi mahalli nasbi mafulu bi muqaddam an harfu nasbi wal mazdari wal istiqbal tazura ila mazari masu bi an kai ziyara wa yi ziyara anta wa fa'iluhu dabir mutasil kabiru anta wa za ziyarta mu ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أه؟ والمصدر المؤول من ان من ان والفين في محل رفع فاعل نذيره يسر لماذا ماذا؟ يسر لي زيارتك نعم لن اكذب ولا تبين كريابة حرف نفي ونزل واستقبال وعند وعند الزمخشري أه؟ حرف نفي ونزل wasu gibar wata abi harfin nafiyin abadi harafi na korewa na har abada ya kawo wannan ne babu wannan babu annafiyin abadi shi zai kawo harfin nafiyin abadi ya kawo shi don ya tabbatar da aƙidar shi na ainihin mutazila na cewa har abada ba a ganin Allah gobe kiyama nan tarani walakin yanzu ila jabal lokacin da annabi Musa ya je miƙaci ya yi magana da Allah ya ji daɗin maganar Allah ya ji bai taɓa jin murya mai daɗi irin wannan ba sai ce rabbi arini an zo ilai ya ce Allah kaɗan nuna min in ganka sai Allah ya ce nan tara ni ba za ka taɓa gani sai ce ba za ka taɓa gani na ba har abadan shi zama shari sai ce wannan lantin lillafiyar abadi an gano nan shi ne malamai suka ɗauki alƙalabi suka tare ranti to malami ne wanda ya kai kololuwa cikin da ake kaiwa a luga ya kai shi authority ne a wajen luga to sai amfani da ainihin mukamin shi a matsayin authority na luga yana so ya kirkiro wani biri a gani ke rikya gidan motar zira malaman suna suka ce karya kake suka ɗauki alƙalami suka mai rarki suka ce babu wani lan na ke abadin in akwai ya kawo misali guda ɗaya daga cikin suka da larabawa kuma ganganin su babu an gani yasa a wannan mai alfiya mai alfiya ibn malik yake cewa man aman nafiya bilan mu'abbada fa qawluhu urdud wa siwahu fa'd yake duk wanda ya raya cewa lan wai wato korewa da lan na har abada ne wato fa qawluhu urdud fardud dole ka tunkuɗe magana shi ƙarya yake fa adus siwahu ka ƙarfafa ra'ayin da ba wannan ba an gani kaga wannan ya nuna sharrin karatu a bayan nan bid'a ita san wannan mubtadi da'in ila bid'ati sai kai karatu a wajen shi zai iya tura ma wani guba da zaka mutu da shi har abada an gani shi zama shari'a da wannan wayan a cikin tafsirin kashaf yana da yadda yake shigar da aƙidar shi na zama na ainihin mutazilanci da wayo amma kuma littafin shi malamai ba sa wadatuwa da shi malaman suna suna buƙatar littafin shi ana karanta littafin sosai da bakshari tafsirin kasha yana da wuya kaga malamin da ya kasaita a cikin sunna kaga kuma bai aje wannan littafin ba a gidan shi ba shi dan bid'a ne sosai mai mugun wayo da dabara wani malami ya ce na fitar da zilanci a cikin littafin kasha da almakashi da ƙyar ya kwakulo shi ya gano shi manyan malamai suke ganowa ba kai za ka karanta ba gano mutazilancin ba to wannan magana zai faɗa akwai mutum zulaci a cikin tsoron su kuna ne a shekar in an gaya ma wannan malami ƙwararre ne a luga ɗan bidiya ne ka yi hankali da shi domin zai iya amfani da wannan ilimin nashi da kuma inda mutane ke san luga za ga wani Allah ya bashi iya sarrafa kalma ko za ka gudun ban sha'awa in yana larabcin za ka zo da ka zuci baki Allah ya sauwa gina in kai wasa a nan sai a tuttura ma wasu ake duwa ciki an gani to Allah ya taimaka malaman sunna suna da ido akan luga shi ya sanya da ya cusa aqidar mutazilanci malamai ko kwakulo suka mutane bayani an gano wannan to ga wannan nan harfu nafi wa nasbin wasu ibal ba li nafi abadi ba hmm. akziba fi'l mudari mansub bi nan ha wannan kai kai wai ba kai ba hmm. wa fa'iluhu dhamirun musajjal bihi wa ana lan yafruga al-kalam mai kasala ba ya taɓa samun babban rabo lan harfin nafi wa nafi wasu ibada ya tula fi'il mudari masu bilan alkaslan fa'il marfu bi dama azwahira da akhiri nan bazan taɓa dukan mage ba lan harfin nafi wa nafi wasu ibada azri ma fi'il mudari masu bilan bazan taɓa duka bai taɓa duka وفائله ضمير مستقبله انا الكتله مفعول به منصوب بالفتحه الظاهره على اخره نعم أقوال بناء الفعل الماضي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت في قولك كاي قلت جبتيا cikin maganarka نعم صدق فعل الماضي مبني على سكون الاسم بتاء المتاركه وتاء المتاركه ضمير بارز متصل بفعل مبني على الفتح في محل رفع فاعل في حرف جر قولي اسم مجرور بفي وهو مضاف والكاف مضاف اليه وشبه جمله في محل نصب مفعول به adalta fi hukumi ka yi adalci a cikin hukuncinka adal irin ma da mafi ala skolin zalibi ta yi mutarika wata ul mutarika da mirin barizun mutasir bi fiye mafi ala sati fi mahallu zafi fayar fi hafi jas hukumi in zo majalun bi fiye mu da kurka mu da ilai wa shi jumla fi mahallu nasri maqula bi A ahsanta ila nas ka shirka wa mutane a hasan irin ma da mafi ala skolin zalibi ta yi mutarika wata ul mutarika da mirin barizun mutasir bi fiye mafi ala sati fi mahallu zafi fayar fi hafi jas الناس اسم مجهول بإله وشبه جملة في محل اسم مفعول به البنات تعلمنا الحكاية إما تزكوا يساكا البنات مبتدا مرفوع بضمة تعلم في المضارع مبني على السكون إنزال بنون النسوة ونون النسوة ضمير بارز متصل بالفعل مبني على الفتح في محل رفع فارغ سكوا يمين الزياكة مفعول به مسلوب والجملة الفعلية تعلمنا في محل رفع خبر مبتدا الأمهات أدعمنا wato uwaye yadda ƴaƴansu al'ummahar kuntana umarfun bai don ma a zahira al'akari a ƙa'a fiyar budari mabri a fiyar madin mabri a laskolin sali bin nunin miswa wa nunin miswa da mirun barizun mutasiru bin mabri a lafasi bin mahallin mafi fa'in ta ce yadda wa a wulada mafunan bin yi masu hu bin fata a zahira al'akari wa kuma mudar kunna mudar ku ne wani fi kamar mutada. na'am alfatayatu rattabna alma'a yan mata sun jerin su teburin abinci alfatayat mubtada al-zahira atin rattab il madi mabni al المائدة مفعول به منصوب والجملة الفعلية في محل رفع ردنا إلى الحقوق على بناء الدال على إلى حرف اسم مجرور وشبه في به Iskar shak na alhawa a jikiya. Mun shaƙi iska da tsarki iskar fiye da mafi ala sukunin zalibi na adala alfahim. Me muka shaƙa alhawa a mafulun da yi mazuhun. Kuma mun us an da giya na almazuhun da fata na alhara. Mun yanko fulawa ƙaƙaf fiye da mafi ala sukunin zalibi na adala alfahim. Muka yanko alhara fahim ma mafulun da yi mazuhun da fata a zuwa نعم بارك الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أتوب إليك نعم أنت معلم أقعد عليك Thank you.